Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci da tara da sittin, sai kuma kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka ya tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalal FM. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwa ta intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barka da safiyar yau Juma'a biyar ga watan Maris shekara ta dubu da goma sha shida. Ni ne sarfi lahashin Gumel kuma ina tare da Usman Kabara wanda zai ba mu kanin labarai. Wani sabon faifan bidiyo na shafin YouTube a intanet ya bayyana dauke da wanda ake cewa shine shugaban Boko Haram Abubakar Shekau inda yake jawabin da ke alamta murabus. An yi wani taro na biyo bayan harin da aka kai a filin jirgin saman birnin Brussels, inda ministocin shari'a da harkokin cikin gidan kasashen turai suka tare da cin alwashin yaƙi da ta'addanci. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki ya yi matuƙar yabawa da hukuncin da Kotun Duniya ta yanke wa tsohon shugaban Sabiyawan Bosnia Radovan Karabish. Kanun labarin kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar yau za ku ji rundunar haɗin gwiwa ta 'yan sandan jihar Adamawa da Alhaji Ali da ke jagoranta sun afka wasu 'yan fashi da ke garkuwa da mutane ko me suka mun samu bindigogi kusan guda tara a nan da kuma kudajen najeriya sannan kuma akwai kudajen kasashen eh, kamaru da sauransu hakan nan na makwatan najeriya za kuma ku ji cewa yau juma'a mabiya addinin kirista a faɗin duniya suke fara bukukuwan ista kowane kira aka yi ga kiristocin? Dukkanmu masu bin Yesu almasihu abubuwan da Yesu ya yi shi mai kauna ne, ya kamata Krista mu zama masu kauna. Haka kuma muna ɗauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta kawo mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A jiya Alhamis wani sabon faifan bidiyo a shafin YouTube a intanet ya bayyana ɗauke da wanda ake cewa shine shugaban Boko Haram Abubakar Shekau inda yake jawabin da ke alamta murabus ɗinsa. Bidiyon na mintuna takwas ya nuna Shekau a zaune cikin natsuwa yana jawabin yabo ga mayakan ƙungiyar ta sa kai wanda a ƙarshe ya yi jawabin da ke nuna miƙa wuyansa cewa ni kam a wajena ƙarshen abin kenan sai dai bai yi wani ƙarin bayani da abin da yake nufi ba. A fayafayen bidiyon baya dai an sha ganin Shekau yana hargowa tare da harba bindiga sama da yin barazana ga makiyan kungiyar ta Boko Haram. Wani shugaban kamfanin tsaro a Jamus mai suna Yan St. Pierre ya yi bayanin cewa watakila shekau na nuni ne da sauyin shugabanci a kungiyar ta Boko Haram. Mr. Yan ya ce, kila yana da ƙoƙarin nuna musu wata sahihiyar mafita ne da za ta nuna sabunta al'amura a jagorancin kungiyar bisa tsarinsu. An yi wani taro biyu bayan harin da aka kai filin jirgin saman birnin Brussels, inda ministocin shari'a da na harkokin cikin gidan kasashen tarayyar Turai suka sha alwashin yaƙi da ta'addanci ta hanyar haɗakar bayanan fasinjojin jiragen sama don yaƙar ta'addanci. Harin da aka kai kwanaki uku da suka wuce ya hallaka mutane fiye da talatin ya kuma jikkata sama da ɗari biyu da sittin a filin jirgin. Ministan harkokin cikin gida Netherlands Ronald Flastak ya bayyana cewa kowa ya yarda harin na Brussels ya shafi duk ƙasashen Turai. wannan taron ya wakana a lokacin da hukumomin tsaron belgium ke ci gaba da fuskantar caccaka game da sakaci da aikinsa na tsaron ƙasa tare da bayyana hujjojin da ke alakanta harin shekaran jiya da wanda aka kai a watan nuwamba bara a paris kwamishinan cibiyar harkokin cikin gidan turai dimitris abramopoulos ya ce waɗannan maharan girman cikin ƙasar ne kuma jami'an tsaro na sanar da su da a ce muna musayar bayanan sirri tsakanin ƙasashenmu da ina ganin ba a kai ga haka ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Mun ya yi matukar yabawa da hukuncin kotun duniya wanda ta yanke akan tsohon shugaban Sabiyawan Bosnia Radovan Karadzic a jiya Alhamis wanda ya ce wannan abu ne muhimmi ga mutanen ƙasar ta Bosnia da kuma ita kanta kotun duniya game da hukunta laifuffukan ƙasa da kasa. Mr. Ban ya ce wannan hukunci ne da ya nuna ƙarara duk wanda ya aikata laifi ba shi da maɓoyar da zai tserewa hukuncin da al'ummar duniya suka nemi a yanke masa wanda ya bayyana cewa laifin da ya aikata an yi hukunta shi daidai da abin da ya yi kotun duniyar ta bayyana cewa a da tana sauraron kararraki ne game da rikici a kasar yugoslavia wanda ta rikice ta rikide ta koma ta hukunci ga laifuffukan yaƙi a duniya ta kuma yankewa shi karaje hukuncin shekaru 40 a gidan yari sakamakon samunsa da laifin aikata kisan kare dangin ga wasu laifuffuka guda tara da suka hada da wannan a yanzu dai shekarun mai shi wannan laifi saba'in da haihuwa wanda hakan ya nuna cewa zai kara shekaru arba'in a cikin gidan yari inda rai da lafiya haka kuma wannan hukunci ya nuna laifin da ya aikata na jagoranci ga musulman kasar bosnia da aka yi san kiyashi wanda suka hada da maza da kananan yara an yanke hukuncin bisa wannan laifi a shekarar dai 1992 zuwa da 95 ne yakin da ya hallaka mutane sama da dubu ɗari yawa kana. dakarun iraki na fuskantar turjiya a wani yunkurin farko da suka fara da karfe shida na safiyar jiya alhamis da nufin sake kwato ikon birnin yan isis wato birnin mosul da suka kwace ikon garin kimanin sojojin iraki dubu hudu ne suka kutsa ƙauyukan da ke makwabtaka da mosul da tazarar akalla kilomita 75 da kudu maso yammacin ƙasar dakarun peshmerg sun ce yanzu haka ma har an kwato wasu ƙauyuka a yankin rahoton da murya amurka ta kalato kai tsaye daga filin dagar ya ce sojojin sun rabu gida biyu ne suka yi wa ƙauyukan kofar rago kafin goma sha biyu na rana tun har sun kwace ƙauyuka hudu amma har yanzu da sauran wasu kamar yadda shugaban sojojin na peshmerg janar najat ali ya faɗa wa murya amurka ya ƙara da cewa a yanzu haka dai sojojin iraki sun ɗan ɗaga kafa da kutsawa saboda canjin salo domin ko 'yan isis ɗin sun fuskance su da mugan makamai da 'yan kuna bakin wake ba ji ba gani a yankin da suke kira babban birnin su yawancin sojojin da na peshmerg 'yan ɓangaren sunna ne da ke runduna ta goma sha biyar da suka samu horo daga sojojin amurka Ƙasashen Amurka da Rasha na kira da a sake rubuta sabon kundin tsarin mulkin ƙasar Siriya a watan Agustar shekarar nan da muke ciki ta 2016. Haka kuma suna miƙa buƙatar ɓangarorin gwamnati da na 'yan tawaye da su fuskanci juna tare da sakin fursunonin da suka kama wa juna musamman ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a rikicin. Bayan taron sa'o'i hudu a birnin Moscow, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin sun amince cewa haɗin kai tsakanin manyan manyan kasashen nasu guda biyu zai kawo muhimmiyar rawa sosai wajen kawo ƙarshen yakin na Siriya. Kir ya ce yana sane da karya ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka tsara, amma ya ce suna nan suna yi wa abin kallon kurilla. Kerry da takwaransa na Rasha Sergei Lavrov sun yi taron manema labarai a na haɗin gwiwa wanda suka yi a yammacin jiya a birnin Kremlin bayan doguwar tattaunawar da aka yi. Keri ya yi kira daga ƙarshe da a saki direbar jirgin saman nan na yaƙi da aka kama a ta yar kasar ukraine wato nadia shevchenko wanda aka yanke hukuncin shekaru 22 a gidan yari sai dai lavrov bai ɗauki wani alkawarin yin hakan ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc rundunar haɗin gwiwa ta 'yan sandan jihar adamawa da shahararren mai kama barayin nan alhaji ali ke jagoranta kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin sun samu nasara akan wasu 'yan fashi masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa wakilinmu da ke jihar adamawa ibrahim abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani kakakin na 'yan sandan jihar adama dsp usman abubakar ya ce kawai yanzu ma wannan rundunar aiki da cika sun samu nasarar bankaɗo wasu gungu masu garkuwa da jama'a domin biyan kuɗin fansa inda ma ya bayanin cewa akwai wato rundunar da shi inspector general police ya hada musamman na yaƙi da masu eh, masu fashi da makami wanda shi wannan jarumi jagora wato ali kwara tare da mutane mu na rundunar sandan adama aka tafi aka yi wannan aiki kuma allah ya ba mu nasara kan wayannan mutane wanda har ya kai da an kashe mutane uku daga cikinsu sauran kuma sun tsere da raunuka masu muni a jikinsu kamar yadda kuka gani mun samu bindigogi kusan guda tara a nan da kuma kudajen najeriya sannan kuma akwai kudajen kasashen kamaru da sauransu hakan nan na makwatan najeriya yana cin abin da aka samu daga cikin abin nan Albarushe mun samu guda 477 a nan ne ma kakakin rundunar 'yan sandan ya fa miga wa iyayen waɗanda aka yi garkuwa da su kudadensu da tun farko suka fara badawa a matsayin kuɗin fansa inda su kuma suka nuna farin cikin su kamar haka Ka gashi baba ga kuɗin kan da aka mayar aka biya daman wanda kuka bayar da shi kamar diya kafin a sake ma yaranka da taimakon Allah kuma da taimakon rundunar 'yan sanda eh. wanda shi Ali Kwara ya jagora Allah ya sa an fitar da wannan kudin kashi shi ya sa mun muke mar maka da shi eh, Allah ubangiji kuma ya sake kara kiyayewa eh, Allah ubangiji kuma kar nuna mana gode wa hukumar Adamawa gaba daya an gode an gode hukumar an gode da Ali Kwara da hukumar Adamawa gaba ki daya an gode sai godiya sai godiya sai godiya sai godiya gashi baba ga kudin kan da aka mayar aka biya daman wanda kuka bayar da shi kaman diya kafin a sake ma yaran ka da taimakon Allah kuma da taimakon rundunar 'yan sanda eh. wanda shi Ali Kora ya jagora Allah ya sa an fitar da wannan kudin kashi shi yasa mun zo muke mayar maka da shi eh, Allah ubangiji kuma ya sake kara kiyayewa eh, Allah ubangiji kuma ka nuna mana gode hukumar Adamawa gaba daya an gode an gode hukumar an gode da Ali Kora da hukumar Adamawa gaba ki daya tun farko dai shahararren mai kama barayin Ali Kora ya ce za su gaba da wannan namijin aikin da suke yi a yanzu akwai operation da muka yi a kasar mu wanda barayin da suke kasar adamawa da borno wanda suka kai makamai a kasar hadeja da kasar guru da kasar gashiwa wato yamma da arewa da kud guru arewa da jakusko kusan jejin wani gari ana ce masa baturiya da kuma zaki local government a bauchi state da jakusko kasar jakusko a ko girgir a kasar yobe da kasar zaki da kasar gamawa da kuma kasar guri da nan wajen baturiya kamar dai kasar sarkin haɗeja ne sun kai mana bindigogi masu yawa suna kashe fulani a wajen suna sa musu kuɗi to a can muka yi wannan operation wanda yake bayan zaka fara shi ba muka kama network nasu muke follow up muka samu yawancinsu a mutanen adamawa borno da kamaru wanda yake 'yan najeriya da su koma kamaru da chad su ne suke wannan da aka mun ɗauko mun kama mai rai ya kawo mu ƙasar adamawa son local government a wani gari mulam da zumo mun ɗauki bindigogi wanda yake bindigar har da gan babbar mashingan da bindiga shida a da artashi kamar 400 da wani abu ya zuwa yanzu ma dai tuni wannan rundunar aiki da cika wanda Ali Kwara ke jagoranta ta sake fantsama cikin daji domin ci gaba da farautar ɓata gari da ke addaban al'umma a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaishe da Ibrahim, kamar yadda ku ji a farkon shirin a yau Juma'a ne mabiya addinin Kirista a faɗin duniya suka fara bukukuwan Ista. Wakilin muri Amurka a Jos, Zainab Babaji, ta haɗo mana wannan rahoton. A ranar Juma'a nan ne dai mabiya addinin Krista a faɗin duniya ke fara bukukuwan Ista don tunawa da mutuwa da tashin Yesu almasihu daga matattu. Shugaban ɗarikar Anglican a shiyar Arewa maso gabas, Reverend Benjamin Kwashi, ya mun ƙarin haske kan bikin na Ista. Almajirai, a tunin abin da Yesu almasihu ya yi da kuma a ma'anan abin da Yesu almasihu ya yi ba za su taɓa mancewa da tashinsa daga matattu ba. Sabili da me, na ɗaya tashinsa daga matattu ya nuna nasara da Allah ya yi ma Yesu Kiristi bisa kan mutuwa. Na biyu, tashinsa daga matattu ya nuna nasarar da Yesu Kiristi ya yi bisa kan zunubai na ‘yan Adam. Wato shi ne ya yi sadakar kansa don shafa zunuban 'yan adam gaba ɗaya. Na uku ya nuna nasara bisa kan shedan. To idan wa'annan dalilan guda uku duk wanda ya san ma'anansu da muhimmancinsu ga bil'adam, ista na da babban muhimmanci ga duk masu ban gaskiya. Reverend Benjamin Kwashi kenan na ɗarikar Anglican. Shi ma sakataren tarayyar ikkilisiyoyi a Najeriya wato Tekan, Reverend Moses Ebuga, ya ce Ista lokaci ne da al'ummar Krista za su nuna ƙauna wa dukkan mutane. Dukkan mu masu bin Yesu an masihu. abubuwan da Yesu ya yi shi mai ƙauna ne, ya kamata Krista mu zama masu ƙauna, shi mai jin kai ne, ya kamata mu ma mu zama masu jin kai, masu tausayi, masu tawali'u. mu yi haƙuri mu zama da biyaya kamar yadda shi ya yi biyaya ya bar darajarsa ya zo cikin duniya mu ma mu yi biyaya da shi da haka nan za mu sami albarka daga wurin Ubangiji Allah. A halin da ake ciki kuma rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau ta ɗauki ƙwararan matakan tabbatar da gudanar da bukukuwan na Ista lamin lafiya. A cewar kakakin rundunar tsaron Kaftin Ikedici Iweha, jama'a su taimaka wajen ba da rahoton duk wani take-taken ta'addanci da suka hanga. Musamman ma ta gari da da ba sa son zaman lafiya. san da cewa akwai mataki daban-daban da muke da shi a kasa. in kin lura a plateau kwana biyu kwana uku nan an samu kwanciyar hankali wannan kwanciyar hankali da wani jami'an tsaro muna nan muna tsaye ido a buɗe ana aiki dare da rana. Kakakin rundunar tsaro ta STF kenan a jihar plateau Kaftin Ikedici Iweha, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To madalla a gaishe da Zainab Babaji. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yau za mu mai da hankali ne akan irin tanadin da aka yi wa ranar nazari da ƙara jawo hankalin duniya ga irin ɓannar da tarin TV take yi, kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 24 ga watan Maris rana ce da aka keɓe domin yin nazari da ƙara jawo hankalin jama'a ga irin ɓarnar da tarin TV ke yi da kuma ganin irin matakan da za a ɗauka na shawo kan wannan cuta. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana kira da a ƙara zage dantse da ba da ƙarin kuɗi domin marawa dabarun kawo ƙarshen tarin TV kafin shekara ta 2030. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce cimma wannan buri babban ƙalubala ne, to amma kuma buru ne da za a iya cimmawa. Haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta lura da cewa tun shekara ta dubu biyu an ceci rayukan mutane miliyan arba'in da uku daga wannan tare. Daraktan shirin nazarin taron TV na ƙungiyar lafiya ta duniya Mario Raviglione ya ce ƙasashe talatin waɗanda suka fi sauran ƙasashen duniya fama da jidalin taron TV suna ƙaddamar da sabbin dabarun yaƙi da taron kuma ba laifi ana samun nasara kada ran kada han. Ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙasashe ita ce ƙasar Indiya, inda ake da ƙarin mutanen da jikinsu ke bijirewa kaifin magungunan jinyar tarin TV fiye da kowace ƙasa a duniya. To amma Mr. Raviglione ya ce indiya tana samun ci gaba sosai wajen ganin cewa masu fama da taron sun samu jinyar da ya kamata ƙasar afirka ta kudu ita ma wata ƙasa ce da ta faɗaɗa hanyoyin gwajin masu fama da taron da kuma ba da magungunan jinya South Africa is, uh, uh, let us remember, home to the largest number of people living with HIV who are receiving also uh, TB prevention. ya ce a tuna fa ƙasar afirka ta kudu ita ce tafi kowace ƙasa yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau waɗanda kuma ake baiwa magungunan rigakafin tarin TV; a saboda haka ya ce a duk faɗin duniya akwai irin waɗannan ƙasashen a saboda haka ne ya ce suke dagewa a kan ganin cewa ana amfani da sabbin dabarun yaƙi da tarin domin suna ba da rigakafi yadda ya kamata kuma suna ceton rayukan mutane. Haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi misali da ƙasashen Thailand da Rasha da Brazil da kuma Vietnam a zaman ƙasashen da suka sami nasarar gudanar da shirye-shiryen yaƙi da taron TB. A duk shekara an ƙiyasta cewa kimamin yara miliyan ɗaya suke kamuwa da taron TB kuma kimamin yara dubu ɗari da arba'in ne taron ke kashewa. Shugabar wata ƙungiyar kula da harkokin kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwa da ake cewa UNTAID a takaice, Janet Ginan, ta ce yanzu akwai magungunan jinya tarin da suka dace da ƙananan yara. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Haka ne. lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai kokarin amsa ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya na lafiya hajiya to za mu fara ne da wasiƙar mr alamins lamini bukar abba akwatin gidan waya 41 mubi a can jihar adamawa najeriya ya ce wai shan ciwon gyambon ciki orsa tana haddasa yunwa to ciwon gyambon cikin kansu zai haddasa yunwar hajiya amma in dai mutum na jin yunwa kowane lokaci yana ƙara tsananin ciwon shi yasa yawanci abin da ake ce masu ciwon gyambon ciki ka rinka cin abinci kaɗan kaɗan amma so kamar biyar ko shida a rana hmm. ne mm. domin kowane lokaci akwai ɗan abu a ciki wanda ke zai rage shi wannan domin kin san a cikin ɗan adam akwai wani abu da ake kira acid to shi wannan acid ɗin in ba abinci to yakan tafi dingin ba sai ta ciwo to shi yasa ake ba mutane ake shawarar mutane su rinka cin abinci kaɗan kaɗan so kamar hudu ko biyar ko masu shida a rana kaɗan kaɗan kada ka bar cikin ka ba komai. To wai kuma tana haddasa ciwon tari ne? Ciwon tari? Eh gyamban ciki. A bai cika sa ciwon tari ba sai dai wani lokaci waɗansu mutane ya tsanani za ga waɗansu za ga suna jin kamar mutum in ya tsaye zaka ji kamar kana jin kamar lo sai kamar kana so kai amai ma tari bai sa tari to to yace wai ya mutum zai kare kansa daga wannan ciwo wannan ciwon dai in dai abin da ke shi shine mutum waɗansu mutane na yana waɗansu kawai haka Allah ke mu muna samun su da muna da irin wannan ciwon amma in dai kana ka rinka abinci yadda ya kamata kuma in dai ba da za ka iya dai kare kanka daidai ka rinka ci abincin da ya kamata kuma in dai ka ji wani kamar cikin ka na wani rudewa ko ne kana jin kamar kana da gyamman cikin da ka je wani likita ba ka magani akan da iya warkarwa kwata kwata oi a yanzu ana iya warkar da shi kwata kwata hajiya domin kin san mun ko tun ba a can mun taɓa bayyana akwai da akan ba mutane wani kamar maganin da zai rage ce wannan karfin as ne kawai amma yanzu an gane akwai wani kwayan cuta kwayan cuta a cikin shi gyamman ciki din to sai yanzu dole a ba mutum magani kamar kala uku to kusan magani magani kala uku din nan lokaci har kala hudu to dole mutum ya ɗauka maganin nan kala uku din nan ko hudu na mako biyu zuwa wata ɗaya ko da mutum ya ji sauki, dole ya ta sha har iya lokaci idan ya gama in ya ci sa'a sai ya rabu da ciwon gyamban ciki eh, kenan eh haka ba wannan in kai wannan insha Allah in aka yi sa yana warkar da mutum amma dole kai ta shan magani to a saboda haka su zantar da su me da ake bayarwa kawai na ɗan lokaci karamin ne yake bada sauki Eh, in aka baka zanta din nan ko ta gaba da sauransu ai wannan kawai kamar yakan dan baka sauƙin lokaci amma zai dawo. to in dai ana sa a warkar dole sai hada magungunan nan uku ɗin nan ko akwai likitoci na musamman ne da mutum zai je ya ganin yana da gyamban cikin ko kuwa eh akwai likitocin da suka gwanince akan ciwo kan ciki ana kiransu GI specialist amma in ma aka je wani likita ya baka kawai zanta ne ka ce to ai ka ka ce mashi ai ya kamata ai zanta ka ji an ce akwai ya kamata a haɗa maka magunguna iri eh, uku ko hudu eh, daban-daban domin a da ne kin san da yanda ake yi da shine kawai a ba mutum zanta amma masu linkin na sun bincike tun baya can can aka gane akwai wani kwayan cuta ma da ke haɗe da shi wannan gyambon cikin shi yasa yanzu aka haɗa to aka haɗa duk waɗannan magunguna yana warkar da aka yi sa. to eh. to Allah ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma mai riga gida biyu a can jihar Niger ya ce wai me yasa wai sai mutum ya ji cikinsa yana ta murɗewa. To akwai abubuwa da yawa da ke hajiya da ke kawo buɗewa na farko a wani lokaci mukan ci abin da bai dace da cikinmu ba. wannan yakan sa cikin ya rude kuma ya rinka murɗewa da wani lokaci kuma akwai wasu mutanen da kamar suna da wani gyamban ciwon ciki sosai suna da gyamban ciwon ciki wanda ba su ci abinci wannan cikin ya kan murɗe sosai shi ma wani lokaci ko kuma wani lokaci kawai haka wani lokaci mutane wasu kuma mutane in kana jin yana da yawa kuma ba wani abu a cikin ga wani lokaci cikin ya kata cikin ya ta murdawa eh. cikin waɗannan abubuwa uku in haka ɗin ne in mutum ya in yunwa ne in ka ci abinci cikin zai daina ko eh zai daina in wani abu ne da ka ci bai dace da kai ba to wani lokaci za ka je ma sai kai kamar zawo ko kai ta bayan gida to in kai wannan ya fice duka to amma in kai duk waɗannan duk kuma bai taimaka to dole ka je wani likita akwai magungunan da ake iya bayarwa. tana yiwuwa kuma kila wani abin ne ko. ya eh, kila wani abu ne kuma to dole a yi bincike kwarai wani lokacin eh. ba a gane za a binciken bayan bayan gidan mutum sauransu a ga me ke faruwa suna tabbatar suna sai a ba mutum magani ma yawanci ana iya warkar da mutum haji. to ya kuma yi wata tambaya ya ce wai me ke sa jiri ne. To abin da ke kawo jiri akwai abubuwa da yawa da ke kawo jiri hajiya. Ah, na farko wani lokaci akwai wasu magungunan da muke sha sukan sa mutum ya kama jirgin kajin ce ko wasu abubuwa da muke sha. Wani lokaci akwai wasu mutane waɗanda ko ciwon kai ne ko wani tsananin ciwon kai wani lokaci kan sa mutum ya ganin jiri ko ma har duhu duhu yake gani. Kuma akwai wasu irin ciwuka kamar na na sankaran kwakwalwa da sauransu ko kuma ciwon kwakwalwa ko kuma irin na wuraren hanci da wuraren kai waɗanda su ba su kan sa mutum ya ganin jiri kwarai da gaske. Wani lokaci su ma akwai wasu ciwuka da suke haɗuwa da cikin kunnen ɗan adam to duk sun ga sai ga mutum yana ganin jiri kowane lokaci. A saboda haka sai dai faruwa to akwai wanda za a rinka bincike za a iya ba mutum magani ko kuma a bincika a tabbatar da me ke kawo wannan. Don waɗansu mutanen ma za a yi ta gwadawa da yawa ma ba za a san ma abin da ke kawo shi ba sai dai a ta ba su magani ya rage tsanani. Ba za a gane ba. Ba za a gane ba. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi kuma ya'u kwamishinan 'yan tumatir a can kasuwar yalwan tudu ya ce wai duk lokacin da ɗansa ya ci abinci ba tare da an yi komin tibi ba wai sai ya yi ta amai me ke kawo haka to inda ɗan shi na cin abinci ko lokacin na amai to bai kamata ya ci abinci rinka amai ba akwai abubuwan da ke faruwa abubuwan da yake ci ko ba su dade cikinsu ko kuma yadda cikinsa yake ko kuma abubuwan da ke cikin cikinsa da suke taimakon mutum mutum ya narkar da abinci ko kuma yadda yake wankar da abinci to wani abu na faruwa dole je a ga likita. To likita mutum sai ya ci abinci ko minti biyu ba a yi ba kuma sai ya ta amai? Eh waɗansu na har zuwa to to waɗansu yanda cikin nasu yake kuma abubuwan da ke faruwa a cikin cikin nan adam wani lokaci kan sa wannan to wannan dai bai kamata ba to dole wannan na faruwa dole ya je ya je a dube shi domin in yana amai da yawan lokaci zai kawo yanda mutum zai rinka yaron zai rinka rashin ruwan jikinsa baki ɗaya ma wannan kuma yana da hatsari kwarai da gaske a saboda haka in ya je gun likita yadda ya rubuto mana wasiƙa sai ya ma likitan bayani eh, sai bayani sai a bincika akwai abubuwan da za a iya yi za a iya masu iya eh, hajiya to shi kuma buhari shehu tukur a can jihar jigawa transport authority a can dutse ya ce me ke kawo ciwon bayani da mutum zai zauna da ƙyar abubuwa da yawa da ke kawo ciwon bayan hajiya kin san a bayan akwai jijiyoyi da kuma waɗansu abubuwa da ke bayan ɗan adam to akwai waɗansu abubuwa da suke fitowa da ƙasusuwan bayan ɗin eh. waɗansu da akwai inda suke fitowa to akwai abu mai kamar roba da ake kiran shi cartilage to waɗansu mutanen wani dalili wannan cartilage ne kan matsa jijiyoyi ɗin to wani lokacin in suka so matsa sai ga mutum ma tashi ko yanzu duk kusa ma abin da wuya wani lokacin in ka na ma tashi sai zama sai zama tashin hankali so waɗannan duk na kawo kuma lokaci akwai wasu mutane yanda suke aiki ko wani abubuwan da suka yi ko yanda suke ɗaukan kaya da sauransu don nan suka motsa ba yanda ya kamata ba wannan ma yakan sa shi wannan kashin baya goce don ya goce na kawo wannan ciwon hajiya. To in mutum ya je gun likita akwai abin da za a iya yi mishi? Eh akwai abubuwan da ake in dai jijiyoyi ne da suka fito waɗannan lokaci suke tsanani wani lokaci sai an yi an yi aiki a tiyata wani lokaci inda ya tsanani kwarai da gaske sai an cire an je an gyara inda jijiyoyin nan ke fitowa kuma inda robobin nan sai an gyara su. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. babu mai hoji da ke matau in dai je ki lahira uwarki babu mai hoji da ke a san da ke a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuɗi matau to madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Usman ya ba mu takaitattun labaran duniya. To sanda ake sarfilo a jiya alhamis wani sabon faifan bidiyo na youtube ya fito ta intanet inda yake dauke da wanda ake cewa shine shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau inda yake jawabi da ke alamanta kamar zai yi murabus bidiyo na minti takwas da shekau ya bayyana a cikinsa yana cikin natsuwa inda yake yabon yan kungiyar mayakan kungiyar ta sa kai wanda kuma a ƙarshe a jawabin da ya yi ya ce ni kam a waje na ƙarshen abin kenan. An yi wani taro biyo bayan harin da aka kai a filin jirgin sama na birnin Brussels inda ministocin shari'a da na harkokin cikin gidan kasashen tarayyar Turai suka sha alwashin yaƙi da ta'addanci don yin haɗaka da kuma ba da bayanai na maganar fasinjojin jiragen sama da ke sauka da tashi don yaƙar ta'addancin. Maga takardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ya yi matukar yabawa da hukuncin da Kotun Duniya ta yanke wa tsohon shugaban Sabiyawan Bosnia Radovan Karadzic a jiya Alhamis, wanda ya ce wannan abu ne muhimmi ga ƙasar ta Bosnia da kuma ita kanta kotun ta ƙasa da ƙasa. Mr. Ban ya ce hukuncin ya fito ƙarara cewa ba wanda zai yi laifi ya sha bayan an nuna cewa ana son a hukunta shi. dakarun iraki na fuskantar turjiya a wani yunkurin farko da suka fara a safiyar ranar alhamis karfe shida inda suka kai hari na maganar isis inda suka mamaye wasu daga cikin ƙauyukan mosul da nufin sake kwace ikon birnin na mosul masu mu a nan miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin usman kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma shibahiro diodone wanda ya ba da umarni haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau John Allison. Nisar Sarfil hashin kuma da cewa sai an jima.